Taron, wanda ya tattaro baki ɗayan kwamandojin mayakan saman Najeriya, na da zumar tattauna yadda za a ƙara tsara yadda za a tunkari matsalar tsaro a cikin ƙasar. And that's why the whole essence of this retreat actually is to brainstorm with commanders, commanders at all levels of command. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke nanata makasudin wannan taro. wanda ya ce ne don mu gana tare da musayar ra'ayoyi da baki ɗayan kwamandojinmu daban-daban domin sake fahimtar irin yanayin ƙalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta mu kuma ji daga gare su ba kuma za mu kafi akan yin abu guda ba domin shi ne masa muke magana a kan sassauye salo domin sassauye salon yaƙi na daga cikin tsarin yaƙi irin na sama dole ne a yi la'akari da yadda al'amura ke sassauyawa tsari da kuma yanayin barazanar da ake fuskanta a yau sai kuma a rungumi sauyi dangane da yadda za a tunkari matsalolin wannan ƙalubale ne da ke buƙatar haɗin kai da goyon bayan al'ummar gari don samun nasara baki ɗaya A don haka in muka kafe a kan salo guda ɗaya tilo, to hakika ba za a cimma ruwa ba. To ensuring that we succeed in what we are doing. So if you remain rigid, chances are that you miss the point. A cewar masanin tsaro, win Commander Musa Isa Salman, irin wannan taro da ke duba a ina aka fito, a ina kuma ake a halin yanzu. to tabbas zai ba da damar sanin ina aka dosa. Shi wannan retreat ɗin da Air Force wato kwamandojin Air Force suka yi a kan yadda yanayin tsaro na ƙasa abu ne da ke da mahimmanci sosai domin duk abin da kake akwai sanda ya kamata ka waiwayi ba ka ga menene aka yi da yake da kyau da ya kamata da a ƙara gyarawa da kuma abin da aka yi da bai da kyau. kuma duk sanda kake da mutane da ke a cikin fagen fama dole ne kakan jawo su a ji menene abubuwan da ke matsalolin su menene yadda matsalolin da suke fuskanta matsalolin da kuma irin ci gaban da suka samu shi wannan retreat din yana da kyau kuma ya kamata a dinga yin shi kawai shawarar da zan yi da zan bada shine irin in an gama irin wannan retreat din ko kuma a yi retreat a jajjawo mutanen da ake ce ma stakeholders a ji menene waɗanda ke waje menene suke ganin matsalolin wa'ina irin shawara za su bada saboda ya taimaka ma su commanders ɗin ana ci gaba da wannan taro a yau juma'a hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria